hukumar kwastan ta duniya wadda ta kunshi hukumomin kwastan na ƙasa da kasa tana wani babban taron ta na kwanaki biyar a abuja domin duba sha'ani da matsalolin tsaro da yake hadabar najeriya da sauran makwabtan ƙasashe hukumomin na kwastan dai suna duba hanyoyin ne da za a haɗa ƙarfi da karfe domin tabbatar da an haɗa gwiwa wurin yakar wannan matsala ta tsaro da kuma bunƙasa sha'ani na tattalin arziki da dogara ga kai tsakanin ƙasashen afirka shugaban hukumar kwastan ta najeriya abdullahi dikko inde shine mai masaukin baki kuma ya yi min karin bayani akan abubuwan da suke fatar su cimma daga wurin wannan taron idan kun tuna hudu na gaito kasashen makwabtan najeriya waɗanda suke kusa-kusa da mu da chad da kamaru da niger da benin a kafin abubuwan nan na eh, tattabarwarewar tsaro su lalace a manuniya nan shine ina nuna ma abokan aikinmu da kuma gwamnati cewar muna iya haɗa kanmu a matsayinmu na kwastam kuma ya sama sojoji ma suna iya haɗa kansu to mu sai muka ɗauki wannan ah, abin da muka fara ɗaukar wannan niyyar da cewa mu mu haɗa kanmu a nan ah, na kusa-kusa mu taimaka saboda na dai a samu zaman lafiya na biyu kuma abubuwan da aka hana shigo da su kowace ƙasa ta yi la'akari da cewa duk ƙasar da wani al'amari ya afka mawa ya Allah mai kyau da mara kyau zai shahayi makwabciya to wannan shi muka yi kusan mun yi nasara da benin mun yi nasara da niger chad da kamaru muna ta kokari to har dai allah kawo al'amarin da ya kai ga haka to shine da muka ga wannan mun yi nasara shine na yi kokarin wannan wanda za a yi kamar na shi regional da wanda ya sha kasashe 23 ne kokari na kawo shi Najeriya saboda a faɗaɗa eh, kamaru da chad da benin ba nan ba ne iyakar matsalanmu matsalanmu ta taso tun daga har central africa tun da kusan babu inda ake ake zanna lafiya to idan muka haɗu mu custom muna ganin in muka jagoranci al'amarin da ya shahe mu muna fata sojoji su yi haka 'yan sanda su yi haka sai ya zama na cewa duk an haɗu ƙasashen mu zanna lafiya to kamar gwamnatocin ƙasashen nan eh, babu shakka suna da rawar da za su taka fiye da ita kanta hukumar kwastan ganin cewa dukan ku karkashin wani tocin ku kuke shin akwai tabbacin cewa hukumomin kwastan suna samun irin haɗin kan da kai hukuma ka ta kwastan take samu a najeriya wurin yaƙi da matsala ta ta'addanci da tsaro a yankin afirka baki ɗaya to kusan yadda na shekara hudu ina shugabanta wannan kungiya ta na zama mataimakin shugaba na duniya shugabannin kasar nan kusan babu wanda ban gani ba to saboda jagorancin da na bada na wannan shekarun sun yarda da cewa duk abin da aka yi a Najeriya shugabannin kasashe suna cewa akai musu gaba ɗaya ga hannunsu a ah, wanda suka gani suna goyon bayan shi to baccin haka ina son cewa kuma shugabancin afirka tamu ta yamma da kuma shugabancin mu tunda ana ganin mu a babban kasa kuma ana ganin mu da ƙasa da tafi kowace arziki ya kamata daga matsayin minista har zuwa shugaban kasa wannan abu a ci gaba da shi kaga 23 din nan kasashen nan ba wanda bai turo controller jiran nashi ba da wuya babu wanda ya turo wakilci saboda me saboda yadda shugabanci na da akai shugaban hukumar kwastan ta Najeriya kenan Abdullahi Diko Inde yana bayani akan muhimman abubuwan da wannan taro nasu na kwanaki biyu yake tattauna a Abuja dangane da sha'anin tsaro da kuma bunƙasa cinikayya da tattalin arziki umar faruk musa amurka a abuja nigeria.